excellente journée à vous tous. Au revoir. Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da shirye-shiryensa a kan mitoci 16, 21 da 25 kuma a koyaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a barkamu da sake haduwa a wannan lokaci wanda ni Suleiman Muni Barma ke jin ragamar wannan shiri na musamman da ke zuwa muku daga nan ofishin muryar Amurka na birnin Yamai saboda wasu matsalolin da ake fuskanta masu alaka da bazuwar cutar coronavirus da ta sa aka rufe ma'aikatu da yawa ciki har da wasu sassa na babbar headquarter mu da ke birnin Washington DC. To a cikin shirin za a ji cewa masu rajin kare demokradiyya sun gargaɗi sojojin da suka kifar da shugaba Ibrahim Bubakar Keta na Mali su hamsarta shirya zaɓe don sake mayar da ƙasar kan turbar demokradiyya. A jihar Adamawa Najeriya hukumar yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ta NDLEA ta ƙudiri niyyar tsaurara matakai domin tunkarar wannan matsala a yayin da rahotanni ke cewa cin hanci na ƙara tsananta akan hanyoyin zirga-zirga. A jamhuriyar Nijar ministan ayyukan agaji ya kai ziyara a jihohin maraɗi da Damagaram domin tantance barnar da ambaliyar ruwa ta haddasa a waɗannan yankuna inda yanzu haka ake ci gaba da tafka ruwan sama kamar da bakin kwarya. Kamar kowace ranar Alhamis muna tafa da shirin da ƙasa ba kasawa ba da sharhin jaridun Ghana. Daga bisani za a ji sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. To amma a halin yanzu ga labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Tsohon shugaban kasar Amurka Barack Obama ya faɗa jiya laraba cewa shugaban Amurka Donald Trump ya shafe kusan shekaru hudu yana mai da shugabancin kasar tamkar wasan talabijin da zai yi amfani da shi ya ja hankalin mutane ga kansa. Da yake jawabi a ranar ta uku ta babban taron jam'iyyar Democrat inda jam'iyyar ta zaɓi tsohon mataimakinsa Joe Biden a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar. Obama ya ya caccaki Trump ya kuma yi gargaɗi da cewa sake zaben Trump zai gurgunta tsarin demokradiyya. Bisa al'adar yakin neman zaɓe tsofaffin shugabannin Amurka ba su kushewa shugaban ƙasa mai ci. A cikin jawabin da aka naɗa a Philadelphia, Obama ya ce yana fatan Trump zai ɗauki aikin shugaban ƙasa da kirki ya kuma mutunta tsarin demokradiyya da aka bashi amana. Shugaban kasar Belarus Alexander Lukashenko na barazanar yin karan shugabannin 'yan adawa yayin da ɗaruruwan mutane suka bijirewa 'yan sanda suka sake fitowa a birnin Minsk domin gudanar da zanga-zanga. An kama dubunnan mutane ɗaruruwa kuma suka samu raunuka a zanga-zangar da aka gudanar a faɗin ƙasar don ƙin amincewa da abin da suka bayyana da satar zaben shugaban ƙasa. Akalla masu zanga-zanga uku ne suka mutu. Ƙungiyar ƙasashen Turai EU ta faɗi jiya Laraba cewa Ba ta amince da sakamakon zaben na watan Agusta ba kuma za ta kakaba wa Belarus takunkumi. Sojoji da suka yi wa shugaban kasar Mali juyin mulki ranar Talata sun yi alkawarin gudanar da zaɓe a cikin ƙanƙanin lokaci. Shugabannin juyin mulkin sun naɗa kansu a matsayin kwamitin ceto jama'ar ƙasar. Sun bayyana a kafar talabijin cewa sun karɓe gwamnati ne don ƙwato ƙasar daga rudani da rashin tsaro. Kamal Ismail Wago ya ce sojoji na hankoron samar da zaman lafiya ne ba mulki ba. Shugaba Ibrahim Bubakar Kaita ya sauka daga mulki ranar Talata da daddare 'yan sa'o'i bayan da aka kama shi biyo bayan watanni ana rikicin siyasa a ƙasar ta Afirka ta Yamma. Ƙungiyar Ƙodago reshen jihar Borno ta ce ta rasa ma'aikatanta fiye da dubu biyu a jihar sakamakon hare-haren mayakan Boko Haram da suka hada da malaman makaranta da ma'aikatan asibiti da ma'aikatan ƙananan hukumomi da dai wasu ƙananan ƙungiyoyi da ke jihar. Shugaban ƙungiyar Kwadagon reshen jihar Borno Bulama Bisu ne ya bayyana haka a hirarsa da sashen Hausa ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe na tunawa da ma'aikatan agaji a faɗin duniya baki ɗaya. Rahoton Haruna Dauda biyu daga Maiduguri a Najeriya. Babban mai baiwa shugaba Donald Trump shawara Jared Kushner na kira ga Iran ta sasanta da Washington yayin da Trump ya yi hasashen za su koma teburin tattaunawa Amurka da Iran da zarar ya sake cin zaɓe a watan Nuwamba. Yayin da yake amsa tambayoyi a wani shirin VOA mai suna Plug In na Greater Van Sesteren. Kushner ya yi kira ga shugaban kasar na Iran Hassan Rouhani ya tattauna da Washington tsama da ke tsakanin amurka da iran na tsawon lokaci ya daɗa kamari tun da shugaba trump ya ɗare mulkin ƙasar a shekara ta 2017 tun shekara ta 2018 amurka ta tsaurara takunkumi kan tehran a yunkurinta na dakatar da iran daga ayyukan da amurka ta ɗauka a matsayin masu tada hankali ta yi amfani da karfin soja a waɗansu lokuta wanda ya hada da kashe babban kwamandan sojin iran kasim suleimani a wani harin jirgin sama da ta kai a bagadaza a watan janairu ƙananan hukumomi da na tarayya sun kame kusan mutum dubu biyar a shirin haɗin gwiwa na yaƙi da manyan laifuka da aka ƙaddamar watan da ya gabata a manyan biranen amurka da ke fama da karuwar harbe-harbe da kashe-kashe babban mai shari'a a nan amurka william burr shi ya sanar da hakan a jiya laraba an yi kamen ne a ƙarƙashin haɗaɗɗiyar shiri da aka yi wa lakabi da operation legend da aka ba sunan legend tarifero wani ɗan shekara hudu da aka harbe aka kashe shi a watan yuni yayin da yake bacci a gida a birnin kansas shirin da aka kaddamar a birnin kansas ran takwas ga watan yuli tuni ya bazu zuwa birane takwas a makon jiya aka kama wanda ake kyautata zaton shine ya kashe talifero shirin na operation legend ba shi da alaka da aikawa da jami'an tsaro na tarayya zuwa portland da oregon da ake ta cece kuce a kai jami'ai sun ce an tura jami'an tsaron ne don kare ɗakin shari'a daga masu zanga-zanga waɗanda gwamnatin trump ke zargi da lalata kadarorin gwamnatin tarayya da kaiwa jami'an ta hari. Ma'adalla bayan labaran duniya yanzu sai taskar rahotanni. Yayin da a Najeriya matsalar karɓar cin hanci da rashawa a tsakanin jami'an tsaro ke ƙara ta'azzara, yanzu haka wasu hukumomin tsaro sun saba layar magance matsalar. inda hukumar yaƙi da sha da fataucin miyagun kwayoyi ta ndlea a jihar adamawa arewa maso gabacin ƙasar ke barazanar ɗaukar mataki kan masu karɓar cin hanci kamar yadda za a ji a wannan rahoto na ibrahim abdulaziz daga jihar adamawa a najeriya dai da wuya mutum ya yi tafiyan kilomita guda ba tare da ya ga wani shinge na jami'an tsaro ba inda wasu lokutan akan ga irin waɗannan jami'an tsaro suna karɓar na goro daga hannun matafiya ko kuma masu ababen hawa to sai dai kuma yayin da akan zargi jami'an tsaron ita kuwa ta bangaren hukumar yaƙi da sha da fatocin miyagun ƙwayoyi ta najeriya ndla ta ce fa ba za ta cewa wa wani jami'inta da aka samu yana karɓar na goro ba muhammad idris bello da ke ma zama kwamandan hukumar ta ndla a jihar adamawa ya ce su a shirye suke su ladabtar da wani jami'in hukumar da aka samu yana karɓar cin hanci ko kuma rashawa jami'an ku kamar sauran wasu jami'an tsaro da ake zargi kan cewa suna tare hanya suna karɓar na goro kuna sani na to ni wannan ba tun da na zo nan tun da number one ma ina yara ba su yara ma kan hanya kai yara ba sun ji akwai dalilin da ya sa ka ce kan hanya kuma aka ce ya tsaya hanya ana wannan abin to ya ba a nemo ba amma kuma duk dai ko inda aka eh, ji haka ko kuma aka wani abu don haka idan mutane su zo su gaya mana insha Allah kuma za mu samu da muke duk mu za mu yadda da wannan ba batattu an san suna ko ina so amma kuma mu ne ba za mu yadda ba mu ga cewa akwai wasu da za su zo su bata mana na hukumar mu mun san irin hukuma yake tun da ko daga headquarter din mu ko ne mun san abin da aka ce a zo a yi nan kuma mu an ce a zo a yi nan ne a zo a gyara wuri to aka za ka gyara wuri ko kuma da aka ce ku zo ku gyara a ce kuma su ne da hadawa da kai kuma a je ana bata no gari ko ko ana kuna ba mutanen nan kamar wani mafaka inda su ci gaba da abubuwa abubuwa wannan ba za mu yi da wannan. Eh, ba ku da masanin kan cewa akwai jami'an da kan je ko da sunan ku ko da rigan kan cewa suna karɓar na goro a wajen masu ta'amali da kwayoyi to ni dai ban zo in suka karɓa wannan tunda mu muna kamo muna kamo su nan kuma suna zuwa nan wani ban ji wannan ba cewa yaya akwai wani da ya zo ko yana karɓa wajen su ce wani da sunan mu to ka gani tun dai ban ji ba amma kuma in dai muka kama in mu aka ce ma akwai wani su dai kawai su tabbatar da cewa ba su ba da irin waɗannan abubuwan ba in dai sun ba da wannan sun ba da kawai kan nasu ne wanda ba zai hana mu kama su ba inda muna da labarin ina abin da suke da marasa kyau. koma da menene yanzu ko an zura ido a ga koshin wannan mataki da hukumar ta ɗauka zai ɗaure ko kuma a'a musamman ba a wannan lokaci da masu tu'ammali da mugan kwayo ke karuwa ibrahim abdul aziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya a gaida ibrahim abdul aziz A jamhuriyar Nijar, ministan ayyukan jin kai na kasar Alhaji Lawan Magashi ya kai ziyara a garuruwan da ambaliyar ruwa ta haddasa mummunar barna. Biyo bayan ruwan saman da aka tafka a 'yan makonnin nan kamar da bakin kwarya. A wata hira da wakiliyar sashen Hausa a Damagaram Tamar a bari ministan ya ce gwamnatin kasar ta Nijar za ta taimakawa waɗanda wannan bala'i ya afkawa. yawa mun gode da muka samu damar da zamu yi raskwana bisa wannan tahiya ta ziyara da muka yi a jihar da magaran yau kwana biyu muke aiki muna gewayawa tare da gwamnan jiha da ma'aikatan shi bisa gyara na ruwa a cikin wannan karkara da lalle shugaban kasa alhaji mahmud isu shi ya urce mu cewa mu bi duka region region na niger mu je mu tantauna da gwamnan jiha da makarabai shi don mu ji ina aka kwan bisa gyaran ruwa don mai daki shi ya san inda yake mishi ruwa to alhamdulillah cikin wannan yinin biyu mun tauna mun ji guri-guri mun ga gyaran ku da ruwa ya yi a cikin gonaki ya yi a cikin gariruwa sosai ma saboda gidaje wanda suka zube a sha hudu da wannan wata na takwas da aka yi raskwana gida dubu da dari hudu da ishirin da shida suka zube magidanta dubu biyu da da dari shidda abin ya shafa iyalansu duk an an hada sun kama dubu goma sha shida da dari hudu da talatin to alhamdulillahi an gode Allah saboda gwamnati bai zamna ba ya sa ido lalle kahin ma ya zo jiha ta da magaran ta yi kira ga masu hannu da shuni da sauran yan uwa a bakan arziki da suka kawo goyon baya kan gudunmuwar da suka babbada wasu suka ba da ɗakunan su don wanda nasu ya faɗin su shiga su kwanta wasu suka ba da abinci wasu suka sa tantan ya zo ya tara ƙasa saboda a kare gidaje to alhamdulillah an gode Allah to shi ma gwamnati insha Allah ya yi niyya zai kawo gida in ce bash ko tant wanda za a ba mutane dubu biyu da ɗari uku da arba'in da shida da sauran kaya wanda sai da su wani tukwane wani so da sauransu da ake su ma dubu biyu da ɗari uku da arba'in da shida da abinci ton ɗari da goma sha tara da sukari ton goma sha biyu da gishiri ton shida da mai ton goma sha biyu wannan gudunmuwa ce da za a kawo dangance da sakamakon sha hudu da wannan wata na takwas gudunmuwa ce saboda abin da zai lalace ruwan da ya gyara sai Allah zai mai da gurbi Allah ne zai mai da ma mutane gurbi muna adda Allah ya mai da musu gurbi ya limka musu fiye da abin da suka rasa a cikin wannan gyara na ruwa za mu fita daga damagaran insha Allah tare da mun gamsu sosai da abin da muka gani tare da yin godiya ga gwamnan jiha da makarban shi kan kokarin da suke yi don su kawo goyon baya ga talaka wanda ruwa yake ritsa su ko a birni ko a karkara Ministan ayyukan jin kai Alhaji Lawan Magaji kenan a tantaunawarsu da Tamar Abari a Damagaram. Masu sharhi a kan sha'anin siyasa da harkokin yau da kullum na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu game da juyin mulkin da ya kawar da shugaba Ibrahim Bubakar Keta daga karagar mulki. a zantawar mu da shi jami'in fafutuka alhashi salisu amadu na kungiyar sovole niger ya gargadi sojojin kasar ta mali su dauki matakan hada kan daukacin 'yan kasar don kawo karshen yanayin kin yardar da ke tsakaninsu duk wanda bai bari zai ga wo'o abubuwa ne wanda suke wakana wanda 'yan kasa suke kiran su shugabannin idan suka hau ko mulkin wanda aka kawo su a demokaranci sai su juye shi ba kama karya ba shi ba mulkin demokrasiya ba to abubuwa ne wanda ya zama to ko ya kamata ya zama ishara surtu wannan kasashen namu na mulkin ranar harashi duk su ne suke irin wannan abubuwan na cewar kai suna iya gan baki da hori su ce hori ne ko kuma su ce baki ne ka rayuwar wadda ya zama to talaka ya san sarai abin ba haka nan bane ba amma ake mishi danniya a kaikaice kuma ake mishi yankan baya yana ji yana ganin ga ƙuri'a inda ya je wata yake son a mishi aikin da zai zo ya ceto shi a cikin mugun matsayin da yake sai ake ci da ceto ake yin ƙarfi da iko idan na fahimce ka lashi kana goyon bayan juyin mulkin nan kenan ba muna bayan juyin mulki bane ba muna bayan juyin bakin iko wanda bai yadda kan gado bai yadda tsaye da gaskiya da adalci kan a zo a wannan matsayin su a ƙasar mali mutum miliyan nawa suke hutawa suna ibe ka allah ya sai ka tahi ai lokacin da su wa'annan kin yan sandika kin tasu ta shugabanni suka suka ce ai bai ta ko ina ba yanzu na ina shi da kanshi ya ce eh lalle na iya ba dan saboda abin da ya sa ƙasar ta riga ta kawo matsayi kuma ban su a zuba jini to kaga daga nan sai mu ce eh amma lisai nashi da ya kamata yi shi sun da wuri kana ganin eh, shigowar sojojin kasar mali cikin wannan takaddama zai iya kawo ƙarshen eh, eh, matsalolin da ake fama da su wanda matsala ce ta tsaro da rigingimin siyasa. Yunaji inda ba su zo ba rai nawa zai huta inda ba su zo ba ƙasar ma wani matsayin ta kai dan abin da ya sa abubuwa ne suke tahiya wanda 'yan wara hula suke ce musu wannan abin ba daidai ba ne ba a zo a gyara a zo a daidaita an wannan abin ya riga ya lalace kuma sun riga su masu ikon sun riga sun yi nisa yanda ka san kamar abubuwan da suke wakana sauran kasashen mu na Afirka renan waran shi na ce ma duka abin kan jaci menene kake ganin abin da ya kamata su mai da hankali a kansa su waɗannan sojoji da suka kifar da Ibeka sojoji ya kamata su yi adalci su tsaye da Romiya da gaugawa su da ma masu 'yan demokratiya a wannan ikon su a shirya zaɓe da gogana ita ɗaya na biyu kan su yi kitso da kwalkwata su san wani irin tacewa ce za su yi don saboda in za a yau in kai lissahi partin politik sai daga sun lalace kowanne hange yake zai yi sata su ma wannan ibe kakin ai ba soji bane ba ai demokrasi ta kashi kuma aka so aka hahore cikin aka sa diyan lalata a cikin ta yadda da aiki shi na yau da gobe sai dai kungiyoyin kasa da kasa irin su sai da yawo sun yi allah wadai da wannan juyin mulki har ma tuni sun dauki matakin dakatar da kasar ta mali daga sahun mambobinta tare da rufe iyakokin kasashe eh, makwabtan malin domin nuna fushinsu a game da wannan juyin mulki wannan daman su ka'ida ce na sandikakin ta da al'amuran su ne da gobe ta kurjin musa na abubuwan da suke wakana ko sun riye menene za a riye za a yi nan da wata ɗaya za a komi zaurori tunda su wa'annan kin za su sa komishin kin da za su yi bayani za su sauran kasashe su gaya musu me yasa suka yi hakanan kin kuma a lokacin nan za ka gama ɗaya daga cikin makarraban shi ibe kakin za a yi da shi kuma yana ba da bayan cikakke don saboda ƙasa ka zo ta lalace ta faɗa cikin rayu gaba da abin ne ta kenan in kai lissafi ya kamata wanda suke barci su halka ya kamata duk wanda suke tamanin kai a suna iya cin banza a cikin ƙasa suna iya sata suna abubuwan mugun abu ka je su kwanta lahiya wallahi ƙarya suke baka iya cutar ƙasa ka je yi mugun abu kuma ka zo ka ce za kwanta lahiya To kada shafa wannan shiri na musamman na zuwa muku ne daga nan ofishin muryar Amurka na birnin Yamai. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni ne sulaimu Muni Barma. A makon jiya shirin na kasa ya samu bakoncin Musa Hamma ɗalibi a wata jami'ar birnin Yamai jamhuriyar Nijar. kun da ji cewa tawayar da Allah ya jarabci wannan bawa nasa da ita ta wajen kafafuwansa ba ta hana masa yunkurin neman na kai ba ganin cewa bayan ya koyi aikin sakar kujerun igiyar yawa musa ya dukufa wajen neman ilimi mai zurfi kuma kamar yadda za a ji a ci gaban tantaunawar mu da shi ya sha alwashin ci gaba da karatu har zuwa matakin da zai bashi damar samun digirin dokta a fannin shari'ar musulunci babban gurin da ya sa gaba shine tallafawa al'umma musamman takwarorinsa na kasassu in ji shi da su kan kansu maluman da sun ka karantar da ni sun karfafa da cewa gaskiya irin yadda ni ɗauko karatu na yi gwagwarmaya tunda sun ga irin wahalar da an kasha kusan duk shekarun da na jami'a bisa itaji nake hawa in sauko kasa. Can sai ka hau sauran eh, bene. Kwarai sauran bene nake hawa kullun in hau in sauko kasa hatta da makewayi yana kasa sai mun sauko kasa. sun ga irin gwagwarmayar da muka yi sun ka jinjina min sun ka ce min to gaskiya bai kamata a ce na dakatar da karatuna ba in ci gaba da karatuna in kai ga matsayin doktora to kuma wannan shi guri na in Allah su da. Wato kana nufin ita jami'ar da kai ba ta tanadi irin waɗannan wuraren da ya kamata a keɓe domin na ƙasasu ba? Gaskiya ba su tanada ba saboda kusan in ce dai ni kaɗai ne dai wanda yake mai darura ta bukata ta musamman tunda akwai sauran amma su kama ba su kai gari na hakan gaba. Hmm. to malam musa ina maganar iyali to iyali kuma alhamdulillah na yi aure na samu 'ya'ya guda biyu gudan allah ya mishi rasuwa sharfuddin ne Allah ya mara suwa akwai Muhammad al-Mahdi. Hmm, allah ya raya Amin ya Allah. Shin ta wace hanya kake ganin zaka ci amfanin wannan karatu da kai? Eh alhamdulillah shi bangaren kamar larabci dan an ce wani ka karanci shari'a wani ya karanci luga mu dai duka ilimi ne ko da mu nan bamu da wata shari'a ta musulunci mai akwai ayyuka da yawa waɗanda ni ina yin yi su eh, da yake yanzu ga zamani ya ci gaba an samu ci gaba ta ababe da dama mu dai mutum ya yi karatu da babban guri na shine in ga cewa gaskiya na kama ma masu bukata ta musamman misali kamar na hito da makaranta ko wani wuri hakan ga in na gan su bisa hanya suna bara wallahi abin na ci mara kwarai kamar in zuba da hawa ya kuka saboda na ga da yawansu ya kamata a ce sun tai makaranta da yawansu ya kamata a ce sun kama wata aiki suna yi na hannu tun da shi mutum in Allah ta'ala ya halicci mutum in dai Allah ya bashi hankali to akwai gudunmuwar da zai iya ba al'ummar shi akwai gudunmuwar da zai iya ba kasashe. kenan wannan bara ba aiki bane to ni babban ma tunani na da hadafi na abin da abubuwan guri na wallahi shine a ga cewa Allah ta'ala in yi mini wani hanyar da zai iya taimaka musu to na farko su ne zan fara sa gaba shin me ka fahimta menene za a iya cewa a zahiri ke jefa mutane wasu suna da tawaya wasu ba su da lafiyar silau za za ga sun rungumi wannan eh, ɗabi'a ta bara. Eh, to ni dai abin da ni fahimta shi dai abin da ya shahi harkar bara gaskiya mutuwar zuciya shi ke kawo harkar bara nan sannan kuma akwai jahilci da yawan nakasassu ba su makaranta ba kuma an riga an saba ga al'ada da mutum allah ya jarrabe shi da wani tawaya sai ka ji mahaifan ma suna can a ni yaro na zan sashi bara zan aika shi birni ya ce bara ya kamin kuɗi to kuma gaskiya wannan ba mafita ba ce abin da adda muhimmanci shine a gace an kama mu na farko tun daga farko dai uwaye yanzu kun gani gashi na yi alfahari da uwaye na kuma kullum ina musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi saboda irin yadda sun ka jajirce sun ka sani makaranta suka kula da tarbiyyata sannan ina ma 'yan uwata addu'a irin yadda ba su nuna bambanci ba sun karki ni hannu biyu yanzu gashi na kai matsayin da ma'ai Allah ya sayar da watan wata rana ina fatan ni ma za a karu da ni kenan uwaye wajibinsu ne kuma nauyinsu ne duk ɗan da sun ka samu su yi kokarin ba shi tarbiyya da ilimi hmm. wannan wani haƙƙi ne da Allah ya ɗora musu na matsayinsu su uwaye shi bai kamata a ce an samu wariya ba ko bambanci To masu sauraro a nan muke rufe wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da karashen wannan tantaunawa. Yanzu a madadin bakon na kasa ba kasawa ba Musa Hamma na birnin Yamai a jamhuriyar Nijar da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ni Sulemu Muni Barma ke ce da ku muni lafiya. Ya Allah mataimakin madalla wannan ya kawo mu lokacin da za a saurari sharhin jaridun Ghana. daily graphic mu soma sharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta shine afirka ta yi wani babban hubbasa dangane da buɗa sakatariyatin afcfta. E. African Continental Free Trade Area. Jaridar ta ce shugaba na Nadu Dankwa kwakufa Ado ya kaddama tare da mika ginin kwamishin tarayyar Afirka a nan Accra wadda zai zama dawamamman sakatariyata na ita wannan kungiya African Continental Free Trade Area a nan Accra. Sakatariya na zai kasance mazaguni na babban magatakarda da ma'aikata waɗanda za su gudanar da aiki na shugabanci da kuma tallafawa na fasaha ga ita wannan kungiya. jaridar ghanaian times wannan labarin tarwaito an ceto wata 'yar yariya mai shekaru goma sha uku daga wani da ya yi kokarin lalata ta jaridar ta ce wata yariya 'yan shekaru goma sha uku Ubangiji Allah ya sa an samu citun ta a ranar Asabar da safi daga hannun wani mutum wanda ya kokarin lalata ta yayi da take atisayi na motsa jiki a kan hanya na Achim Osiem Etukurum cikin Abuakwa South Municipality da ke cikin jihar Gabas. Sai kuma jaridar da Chronicle wadda ta rawaito cewa yankin ta ta yamma har yanzu fa yayi zafi akan labarin Carlos Ahenkura. Jaridar ta ce Reverend Alex Adai, pastor ɗin World Evangelistic Ministry ya yi kira ga jam'iyyar New Patriotic Party mai mulki da su janye Carlos Ahinkura a matsayin ɗan takarar majalisar wannan yanki ta Tamma West a babban zaben shekara ta 2020 saboda karya ka'idodin COVID-19. Mukaddashin ministan na Tirida da masana'antu da tuni ya yi murabus a kan ra'ayinsa na ziyartar cibiyoyin yin rajista a lokacin da aka gwada yana ɗauke da cutar COVID-19. da ya kamata a ce ya keɓance shi kamar yadda doka ya nuna amma ya yi da wannan dokan ya tafi cibiyar rajista Ita kuwa jaridar Daily Guide wannan labarin ta rawaito ba za ki iya kullawa mahamman makarkashiya na ɗiya ba wata jarimar fina-finai ce ta fasa wannan kwai. Jaridar ta ce wata jarimar fina-finai a jihar Ashanti ta tona wa kwararta ita ma jarumar ci da ke fita wasanni na fina-finai da ke ƙoƙarin kulla wa tsohon shugaba da ke kokarin yin takara da shugaba mai cina na kufa ado makarƙashiya. amma ita wannan jarimar ta ce faufau ba za a yi haka gaban ta ba cewar wannan sharrin ne kurum take so ta wa tsohon shugaba in ya zo gabatar da kamfen ɗinsa a nan jihar ashanti da wannan sharhi na jaridar daily guide muka iso karshen sharhin jaridun na yau Ridwanul Lamuk Tara ba sashen kausa na muryar Amurka Accra, Ghana. Kafin mu karkare shirin baki daya ga sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Hukumar raya kasashe masu tasowa ta Amurka wato USAID tana gudanar da aikinta daga ƙasar Morocco zuwa Iraki ta kuma kusan kowace ƙasa a gabas ta tsakiya na tsawon tsakanin shekaru talatin zuwa hamsin. in ji mataimakin shugaban hukumar research mai kula da gabas ta tsakiya Michael Habi. It has been a sustained long-term partnership that has really been focused on building these countries' abilities. Wannan aiki na haɗin gwiwa an dade ana yin sa da ya mai da hankali wajen taimakon waɗannan ƙasashe su iya kula da makomarsu da kuma gina makomarsu da suka ayyana wa kansu a cikin hirar da ya a kwanan nan. ya bayyana cewa da yawa daga cikin kudaden haraji da amurkawa ke biya da aka kashe su a yankin an yi amfani da su ne wajen samar da wasu abubuwa da yana da wahala ka gansu kamar samar da tsarin ruwan sha mai kyau da taimakawa rayuwar mutane a kullum. But probably the more important thing that USAID has been doing over these last 30 to 50 years is building the human capacity in countries across Amma watakila mafi muhimmancin abin da hukumar Richard take yi a cikin waɗannan shekaru talatin ko hamsin da suka gabata shine gina al'ummar ƙasashen da suke gabas ta tsakiya. Don haka aka kashe kuɗaɗe da dama da lokaci wajen horaswa, kamar horar da likitoci, malamai, ma'aikatun kuɗi da kuma na tsare-tsare. Abin da ya fi alfahari da shi in ji shi shi shine kewaya kusan kowace jami'a a yankin ya gane cewa galibin malaman an horar da su ne a Amurka. a ƙarƙashin tallafin karatu na hukumar USAID. We have seen how this decades long investment in people and human capital is having a powerful impact. Mun ga yadda wannan jari da muka zuba na shekaru a ruwa a rayuwar mutane a gina ɗan adam da ya yi matuƙar tasiri kan kawo canjin zamani da kuma sabbin hanyoyin gudanar da kasuwanci da tsara al'ummar waɗannan ƙasashe. Mr. Habi ya yi nuni da cewa an ci gaba ainihin a galibin ƙasashen larabawa babban ƙalubale in ji shi shine cewa hanyoyin zamani na iya zama a hankali fiye da yadda matasan yankin suka sa zuciya. So this idea of a journey self-reliance, I kind of like to say at the end of the day, it's a fancy way of talking about the development spectrum, making sure that we're doing a very country-centric approach to that. Wannan shine dalilin da yasa muke ganin matasa suna fitowa kan tituna daga kowace ƙasa, kama daga Morocco zuwa Iran, suna kuma magana akan abu guda ɗaya. Suna son gwamnati ta yi abin da ya kamata, suna son ta kasance mai gaskiya. suna so ta gudanar da ayyukanta a fili suna son su rika tofa albarkacin bakin su kan yadda ake gudanar da mulki sannan suna so su ga an mayar da tattalin arziki na zamani an buɗe shi sun san yadda ya kamata ƙasa ta kasance inda za ka iya tafiya kuma za ka iya saka hannun jari kana za ka iya gina kasuwancinka ita ce makomar da suke so kamar yadda ta shafa shekara da shekaru tana yi hukumar research za ta ci gaba da tallafawa burin mutanen gabas da tsakiya yayin da suke aiki don cimma makomarsu. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. To kenan kuma masu sauraro da haka muka zo karshen wannan shiri na musamman da muka kawo daga nan birnin Yamai a sanadin matsalolin da ake fuskanta a babbar tashar mu da ke birnin Washington DC. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Suleiman Muni Barma ke ce da ku, Alabama Alferi.